wata mota samfurin tanka ta yi hatsari da ya sanadiyar rasa rayukan mutane uku da kuma lalata wasu motocin guda biyar a garin gombe malam ahmed dan jija shine kwamandan kula da hanyoyi a hukumar kare hadura a jihar gombe abin da ya faru wata tanka ne wadda da daddare ƙauran karfe takwas da minti goma ta gangaro sai aka samu matsalan birki to shine har a wannan dalili har ta samu ta markiɗe wasu irin keke mai kafa uku nan kuma guda uku da kuma wata honda guda ɗaya wanda dukansu su an haɗa motoci biyar kenan da ita wanda ta yi accident din akwai asarar rayuka ne eh akwai asarar rayuka kamar mutum uku akwai biyu maza ɗaya mace to ba ganin kuma a jami'an duba lafiyan hanya kuna da sakaci domin saboda yiwuwa ma ba ku tsare wa'annan dubobi ku tabbatar da cewar motocinsu suna da cikakken lafiya kafin su hau kan hanya wato wani abin ba za mu ce sakaci daga hukumar ba ne don muna yin daidai kokarin mu ko bacci ba mai mu je mu tabbatar mun hana motocin nan gangarowa cikin gari amma sukan ɗauki lokaci sai dare yayi lokacin da jami'an tsaro wasu sun basa basa nan ko ba ma patrol lokacin to su kuma su ɗauki wannan lokaci sai su gangaro wadda ba wadda ya sani kuma lokacin kuma ka san gombe gangara ne duk ta inda zaka shigo kawai gangarowa zaka yi kuma mun hana an sassa karafuna saboda ya hana su gangarowa cikin gari to amma duk da haka kasan mutum dan adam ajizi ne yakan kare doka lokacin da ya ga kamar kowa mutane sai karya amma mun hana su shigowa gari kwata-kwata mun yi daidai kokarin mu eh, yawan mace-macen nan wasu irin motoci ne bi shafa eh mafi yawanci gaskiya wanda muke samun matsaloli da su dama manya-manyan motoci idan sun yi hatsari su kasan ba kamar a ce mutum daya biyu za ka samu a lokaci daya za ka samu mutum bakwai mutum goma sun mutu a lokaci guda amma kamar ƙananan mota za ka samu mutum ɗaya ne ya mutu ko mutum biyu to shine da rekod din mu baya nuna yawan mutane suna mutuwa a kananan motoci sai dai manya manyan mota saboda sun sun shigo sun yi losing control da wanda yake cikin gari da wanda yake cikin mota duka gaba daya markaɗe ake daga bisani na tuntubi shugaban kungiyar manyan motoci na jihar Gombe Alhaji Salim Muhammad game da yawan hadura da ta shafi manyan motoci. wannan al'amari dai za mu ce daga min indillahi ne wannan hatsari don ba mutum amma da sakwaicin ku domin saboda an ɗora wani lokacin ba kwa kula da birki da wasu abubuwa dai muhimmai wanda yake zai inganta wannan aiki naku a matsayinmu na shugabanni muna iya kokarinmu wajen inganta lafiyar motoci da kuma birkin motocinmu Suna hawa kan hanya ba ma ku ba jama'an gari wanda ke suke zaune a kan titi kukan zo ma ku markaɗe su ba ganin ya kamata ku dinga wato ilmantar da su direbobi a kan wannan abu domin saboda jami'an kula da dogaran hanyar nan sun dora laifin akan ku ne ya kamata ka mana adalci kace muna markaɗe su mu mai da rai kamar kiyashi kenan wannan duk wannan maganganu ne irin na mutane ake amma iya kokarin mu na kare dukiyoyin mutane da rayukansu akan harkar motocinmu muna iya kokarin mu to wani gargadi kake da shi kungiyan ku a dangane da rashin kulawa da yake kai ga asarar rayuka muna iya kokarin mu na faɗakar da direbobin mu da kuma gargaɗi wa direbobi da kuma dukkan irin wata matsala da muka ji ko a hanya ko a cikin gari muka ji wani direba ko yana ganganci ko yana gudu a matsayinmu na kungiya muna iya tada wakilanmu su je su neme shi duk inda yake a bi don a je a ladabtar da shi daga inda aka same shi kafin ya zo ofis da zai same mu dole ne mu sa ido a akan direbobinmu na manyan motoci da suke hulɗa da jama'a a cikin gari saboda irin tukin ganganci ko kuma wani abu da wadda zai kawo makamancin hatsari to sai dai kuma rahotanni na bayanin cewa mutane 36 ne suka rasa rayukansu daga watan janairu zuwa ban wannan ka gombe abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya